الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأن البدع الجليلة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت من الأخلاف وقد يعزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف تارة بحث غير ثابت عبارة بتأويل لشيء فصيحة الثابت للحكم الصريح يبين غلط الغالطين عليهم في النقل او التأويل وهذا ليستقيم في كمال الاسلام هو الملل كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لم ينحرف انحراف اليهود والنصارى والسابئين فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف تمسكوا بالوسط ولم ينحرفوا إلى الأطراف فاليهود مثلا جفوا في الأنبياء والصالحين حتى قتلوهم وكذبوهم كما قال الله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون والنصارى غلوا فيهم حتى عبدوهم كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق واليهود انحرفوا في النسك حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والنصارى قابلوهم فجوزوا للكسيسين والرهبان أن يوجدوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا وكذلك تقابلهم في سائر الأمور فهدى الله المؤمنين إلى الوسط فاعتقدوا في الأنبياء ما يستهكونه ووكروهم وأزروهم وأحبوهم وأطاعوهم واتبعوهم ولم يردوهم كما فعلت اليهود ولا أطروا ولا غلوا فيهم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 barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba sha biyu ga watan rajab shekarar hijira ta 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan shida miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatu na bugiyatul mushtaq fi sharhin risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sakon da shaykh al-islam taqiyuddin abul abbas ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na 32 a jerin gwanan darasin mu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na 148 da nawa a ne da takwas aka ba malam yace وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة واتفاق أولي الأمر الهداة المهتدين إنما حدثت في الأخلاق ثم لا هنا مقنا أكم متمن ليه كراتو ياي نزري يا كرنت أبن دا أكر ويتو دا قما قباتان قولي صحبي دا تابعي دا المعجرانسو دا صور الإمامين شريعه irin su Malik da Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa da Sufyanu Thauri da Sufyan ibn Uyayna da ainihin Al-Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi sa'i Ibn Majah da sauran malamai na sunna gaba daya wanda yayi la'akari yayi karatu ta karatu na tanutsu a cikin dukkan ruwayoyin da aka yi zai ga cewa bakin su daya akan duk sha'anin da ya yake da alaka da aƙida ba su saba ba akan manya-manyan mas'aloli na aƙida na'am an samu saɓani akan wasu juz'iyat gurin da ya halatta a samu saɓani a ciki amma banda manyan mas'aloli na imani banda manyan mas'aloli da suka shafi shirka ko kafirci ba su yi saɓani ba anan haka nan duk abin da aka ruwaito daga ahli baiti rasulillah za ka samu daidai yake da abin da aka ruwaito daga sauran malamai na wannan al'umma ya ci gaba da cewa wa'annan annal al-ghalizata kuma mutum zai kula zai ga cewa wato bid'o'i masu kauri wato bid'o'i manya-manya al-mukhalifata lil kitabi was sunnah waɗanda suka saba wa alƙur'ani da sunna wattifaqi ulil amri hudatil muhtadina wanda suka saba wa haɗuwar ma'abota al'amari shiryayyu almuhtadina ababan shiryarwa innama hasalat innama hadathat min al-akhlaq zaka samu waɗannan bid'o'i sun samo asali ne daga 'yan baya waɗanda suka zo daga baya-baya amma ba magabata na farko ba wa qad ya'zuna ba'da zalika ila ba'd aslaf tana yiwuwa wasu 'yan bida'a su shingina wani bangare na irin waɗannan bid'o'i zuwa ga wani sashi na magabata taratan bi naqlin ghairi thabit wani lokaci ta hanyar ruwayar da bata tabbata ba wa taratan bi ta'wilin li shay'in min kalamihim mutashabih wani lokaci kuma ta hanyar yin tawilin wata maganar su wacce take da shubha wacce take da harshen damu mala yace summa inna min rahmatillahi annahu qalla an yunqala anhum shay'un min zalika illa wa fi an-nuqul as-sahihati ath-thabitati anhum lil-qawl al-muhkam as-sarih ma yubayyinu ghalat al-ghalitin alayhim fi an-naql aw at-ta'wil sannan yace sannan yana daga cikin rahamar Allah da wuya ne a ruwaito wani abu daga wajensu irin wanda bai inganta ba face an samu a cikin ingantattun ruwayoyi tabbatattu daga gare su an samu maganar da take ɓaro-ɓaro ce maganar da take ɗauke da ma'ana ɗaya maganar da ba ta da ainihin harshen damu as magana wa take a fili ma yubayyinu ghalata al-ghalitina alaihim abinda zaka yake yake bayanin kuskuren masu kuskure da suka yi a kansu fin naqli aw ta'wil wajen ruwaya ko wajen tawili abinda malam yake cewa dukkan wani wanda ya tsaya ya yi nazari cikin maganganun magabata a cikin al'amuran aƙida babubukan da ya ambata a wancan satin babin da ya shafi tauhidi wa sifati ko babin al'adli wal qadar ko babin al'imani wal'asma'i asma'i ah, ko babin alwa'id ko babin as-sawabi wa babin amri bil ma'arufi wan nahyi anil munkar da sauran babubukan da muka yi magana a kansu a baya yace idan kai la'akari kai karatun ta nutsu cikin maganganun magabata zaka ga cewa maganganun su gaba daya sun haɗu akan ma'ana guda daya akan abu guda daya ba za ka samu saɓani a su cikin waɗannan al'amura ba za ka samu su suna tafiya daidai a kan layi da alƙur'ani da sunna ko da kuwa za su yi saɓani a cikin wasu juz'iyat wato wasu ƙananan al'amura wanda suke da alaƙa da babubbukan to za ka samu saɓani ne wanda hankali zai karɓe shi saɓani ne wanda shari'a bata hana a samu saɓani a nan ba baya warware wata ƙa'ida wato baya warware wata ka'ida daga cikin ka'idojin musulunci saɓani ne irin wanda akan same shi ko dai saboda babu wani nassi ko kuma nassin akwai shi amma ba kowa ne ya san shi ba ko kuma nassin yana iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya to anan a iya samun saɓani tsakanin malamai amma abin da ya shafi manya-manyan bid'o'i wanda ƙarara sun saba wa musulunci sun yi hannun riga da alkitabu wa sunna ba za ka samu ɗaya daga cikin limamai ko magabata na ƙwarai yana ɗauke da wannan bida'a ba babu wani daga cikin as-salaf as-salih magabata na ƙwarai wanda yake shugaba a cikin tafiyar wata bida'a. shi yasa za ga dukkan wasu bid'o'i manya manya da yanzu ake abin nan da su da wuya ka ji an ce wane ne ya kirkiro su cikin magabata sai dai a gaya maka wani tarihin wani dan kwanan nan ce shi ya zo da abin amma ba za a ce maka ai wannan bid'ar ko wannan abin da muke yi na addini maliku ne ya kawo shi ko maliku ne ya fara shi ko imamu ahmad ne ya fara shi za ka samu dukkan wasu bid'o'i da aka yaƙa a tarihin musulunci wasu ne karkatattu zamammu suka kirkire su za ka samu idan ana magana mu'tazilanci sai a ce maka ai wasil ibn aba shi ya kirkiro mu'tazilanci ne farkon ba mu'tazile ce maka a jahamiya waye shugabanta sai a ce maka jaham ibn safwan shi'a waye shugabanta abdullahi bin saba wani bai yahude to haka za ka yi ta ji duwato kwashi kwaram kwashe kwashe su ne waɗanda suka ƙirƙiro bidiyo'in amma magabata ba za ka ji an ce sun suka ƙirƙiro wannan bida'ar ba duk da cewa 'yan bida'a wato ba sa ƙasa a gwiwa wajen su ga cewa sun jingina bida'ar su zuwa ga wani babban malami don ta samu gindin zama san ƙarya ita kaɗai ba ta tsaya ba sai ta jingina da wani abu na gaskiya shi yasa har kullun da ka janya wannan gaskiyar da aka jingina ta a jiki sai ta faɗi to saboda ta samu karbuwa a gurin mutane masu hankali masu addini to sai a jingina ta zuwa ga wani wanda aka san cewa karɓaɓɓe ne a gurin al'umma sai a ce ai shi ma ya yarda da wannan a'a shi ma ya taɓa cewa kaza kuma a bincika a bincika ko dai a samu ruwayar da aka yi ƙarya ce bata inganta ba ko kuma a'a magana ce wacce yayi ta ɗauki ma'ana biyu sai a ɗauki wata ma'ana guda ɗaya wacce ba ita ce ma'anar maganar ba sai a makale mata a ce to kaga wannan maganar tana nuna kaza kenan don haka tare miki shi yasa za ga sau da yawa za ka ji wasu wanda suke fama da sha'anin sufanci sai su ce maka ai imamu malik ya ce man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq ko wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa jama'a bainahuma faqad to kai daga jin ma larabcin ba irin da maliku ne wanda duk ya san larabcin waɗancan magabata na farko yana jin wannan kawai wani ɗan daru ne ya zauna ya da larabcinsa da cire larabcinsa sai ka ce maliku ya ce wadu wanda ya rike sufanci wato ya shiga sufanci amma bai yi fikihu ba to zai zama zindiki wanda kuma ya yi fikihu bai rike sufanci ba zai zama fasiki wanda kuma ya hada tsakankaninsu to wannan shine ya kafu ya zama kafaffe wato wannan shi ya rike hakika shi rike tabbas to kaga wannan ba maganar maliku ba ce babu wanda zai kawo maka isnadin wannan maganar duk wanda ya kawo maka yace maka maliku ya faɗi wannan maganar ce kawo min isnadin wannan magana zuwa ga maliku ai waɗannan malaman duk ana rawaito maganganun su ne da isnadi haka ce maliku ya ce to a ina ya faɗa ko dai a ce ko a littafin samu wadda ko kuma a'a a mudawwana su ibn al-qasim suka ruwaito ko kuma a'a wani babban malamin malikiya ne daga baya ya ce maliku ya faɗa to in ba zamani yayi da maliku ba ba da almajiran maliku ba to ya kawo mana isnadin sa zuwa ga malik shi yasa aka duba littafin malikiya ma duk ba ga wannan ba kuma daga jin siyakin yadda maganar ma take wato ta sha bamban da irin yadda masu karatu suka saba jin maganar malik irin wannan siyaki da irin wannan haɗe-haɗe na larabci wanda zaka jin shi giringim haka ba ba ba tsari to wannan ba maganar malik bace illa iyaka wani ne dai kawai yake so ya nemar wa bid'a sagin din zama kuma yake ganin idan ya jingina wa imam malik to za ta yi karfi za ta samu gindin zama za ta samu karbuwa a gurin mabiya ko masoya maliku to bai san cewa ba mutane idan sai yanzu ya buɗe in ka ce maliku ka ce waye sai ce kawo in gani to nan ne ake faduwa kuma shi malikun wace ɗariƙa ya yi to in ka ce ya ce duk wanda bai yi sufanci ba eh, zai zama fasiki to shi a gaya mana sufancin waye yi to kaga tun daga nan mutum zai turus ba dai wanda ya ce maka ga ɗariƙar da shi ya yi ta sufayi in ka ce a ai shi ma shi ma shugaba ne na sufanci to wace wace dariƙa yake malikiya dai kowa san ba ba dariƙa sufanci bace ko shi yasa zaka ga shi ba shi sufin ba zai haƙura da malikiya ba sai ya hada da wani abu ce maliki al wani abu ko to kaga ya nuna ke da ita malikiya ba sufanci bace kuma shi sufancin da ai ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يؤاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له فالأولون يدخلون في المحرمات وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام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 a yau yammacin talata ashirin da 26 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da da da hudu talatin biyu, wanda kuma ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha ɗaya. a wannan majalisi na ya bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shi ne darasinmu na talatin da takwas a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na 188 na hudu a jerin gwanan darussanmu kuma wannan shi ne na 188 ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda ahlus sunna suke wasa wato tsaka tsakiya tsakanin masu wuce iyaka masu azarbaɗi masu wuce gona da iri da kuma waɗanda suke da sakaci da sassauci da sakin da rikon al'amura rikon sakainar kashi ibnu taymiya na cewa ahli sunna tsakiyar suke su ba sa tare da waɗanda suke wuce iyaka ba sa tare da waɗanda kuma suke sakin abinda ubangiji maɗaukin sarki umarce su riki to shine yake cewa fi babil asma'i wal ahkam bayna man akhraja ahla al ma'asi min al iman bil kulliyah kal khawarij wa ahli al manzilah وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وتؤال السنة أباب sunaye da hukunce-hukunce suna nan tsaka tsakiya tsakanin waɗanda suka fitar da masu saban Allah daga imani gaba wato suka kore su daga matsayin muminai gaba kamar khawarijawa da kuma ahlul manzila ma'abota mataki tsakanin mataki a tsakanin matakai biyu manzila bainal manzilatai da kuma waɗanda suka sanya imanin fasikai kamar imanin annabawa da siddiqai waɗanda su ne murji'awa da jami'a yace fi babil wa'idi a babin wa'idi kuma wato narku wasawabi da ainihin sakamako wal iqabi da uquba bainal wa'idiyina alladhina la yaquluna bi shafa'ati nabiyina li ahli al-kaba'ir suna nan tsakanin yan narko waɗanda da su yarda da ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ga masu manyan laifuka ba wa bainal murji'a da kuma tsakanin murji'awa allazina la yaquluna bi nufuzil wa'idi waɗanda ba su yarda da zartar da narko ba wa fi babil imamati a babin imama kuma wato shugabanci wal amri bil ma'ruf wa nahy al munkar da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna bainal ladina yuwafiquna al wulata ala al ismi wal udwan suna nan tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan saba wa Allah da ta'addanci wa yarkanuna ila allazina zalamu suke karkata zuwa ga